الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na biyu kuma muna cikin suratun nisa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da biyar yau kuma insha Allahu za mu tashi a farkon aya ta arba'in da shida inda ubangiji ta lake cewa min allazina hadu yuharrifuna al-kalima من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبنجي تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه daga cikin yahudawa akwai wasu mutane da suke canja kalmomin Allah suke canja fassaransu amma wa daga hakikanin ma'anan da aka faɗe su don shi sai su fassara a taura bayan da ya kamata a fassara ta ba su fassara ta bayan da Allah ta'ala yake nufi ba su yi fassaran son zuciya su yi tawili su canja siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa na shari'a da ubangiji ta ala shir'anta a ciki yaquluna kuma suna cewa sami'na wa asaina mun ji abunda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma mun saba wato sun ji maganar Allah sun ji maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba za su bi ba su ce wasma'a ghaira musma'in suna yi manzon Allah sallallahu alaihi izgilanci sai su ce masa wasma ka ji ghaira musma'in ba kana mai ji ba asalin wannan kalman wasma la sami'ta ne ka saurara ka ji la sami'ta ma'ana ba za ka ji abun ki ba amma su sai suka canja ta abin da suke nufi ka saurara ka ji ba za ka kasance mai ji ba wato suna mara addu'a Allah ya sa ya zama kurma wanda baya ji shine ma'anan wasma ghaira musma'in kaji amma kai ba abun jiyarwa ba wa wara'ina ka kiyaye mu haka za su ce ka kiyaye mu wannan shine asalin fassaran kalma wato ka saurari abin da nake faɗa ka kiyaye amma su ba haka suke nufi ba wannan kalman allukansu ta yahudawa ma'anan wauta ne kamar suna son su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wawa ne zagin sa suke layyan bi alsinatihim don karkatar da haratan su wa danin fiddin da kuma suka ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine shirin yahudu yanzu ya ga maka bakar magana wanda zahirinta kaman ba bakar magana bane amma kuma baka ce Allah ta'ala ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na da yahudu cewa suka yi mun ji abin da ka faɗa ya rasulallah wa na kuma mun bi wasma ka ji abin da za mu faɗa wanzurna ka saurara mana ko kuma ka kalle mu lakana khairan lahum da hakan ya fi musu alkhairi maimakon su ce mun ji mun saba ko ka ji kai ba abin ka mai ji bane wa aqwama kuma shi yafi adalci walakin la'anahumullah sai dai ubangiji ta'ala ya tsine wa yahudawa bi kufrihim sababin kafurcewa Allah ta'ala da suka yi da kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai imani dan kadan su yadda da wani abu na addinin wanda ya dace da son zuciyarsu imani da wasu littattafai su kafurcewa wasu su yi imani da wasu annabawan su kafurce wasu annabawan wato wannan shine shirin yahudu shi ya lalata maka addinin kai ke so kawai ko da baka yi naka ba zai ya lalata naka din ubangiji ta'ala ce yahuda suna caccanja maganan ubangiji ta'ala suna caccanja a taura da za su fassara ta yadda ya kamata a fassara ta to da za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ubangiji ta'ala ya faɗi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura to da haka inda za su fassara mutanen su yanda ya dace da dukkanin su da su yi imani amma ba suna son a yi imanin ba ne shi yasa suke fassarawa da yanda suke so su kirki ƙarya su dangantawa ubangiji subhanahu wataala su canja siffofin manzon Allah sa suna da a attaura sannan da hukunce hukunce na shari'a su canja su kamar yadda suka canja rajam akwai rajamu a cikin attaura shine idan kai zina kana da mata a jefe ka amma suka ce babu suka canja hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abdullahi bin umar ita yahudawa sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce an samu zina a cikin su wani mutum yayi zina da shi da wata mata menene hukuncin su wai wani hukunci za a musu a shari'ar musulunci kai ma ka tun da suka bar a taura suka zo sai suna son sauki ne kawai amma in ba haka wada sai su yi aiki da attauran nasu to suna son su samu sauki ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za a jefe wa'annan mutanen ba ko ba za a kashe su ba sai manzon sama yake to me kuke samu a taura ne dangane da rajin mana idan mutum yayi aure kuma yayi zina a attaura me aka ce ba a ce za a jefe shi bane sai suka ce a mu abin da muka samu a cikin attaura idan suka yi zina shine a zo a kunyata su a gaban jama'a a musu bulala wato babu kenan jefe su har zuwa lahira abdullahi bin salam da ya yi addinin yahudu kuma ya san attaura sai musulunta to yana zaune a wurin sai ya ji suna fada sai ya ce musu kazabtum inna fi harrajam ƙarya kuke akwai rajamu a ciki akwai hukuncin jefe wanda ya zina idan ya taɓa aure a zo da attauran mana a buɗe ta sai zo aka buɗe Ya ce ce karanta wannan shafin sai daga cikin su sai ya ɗora hannunsa akan inda ake maganan wannan hukuncin rajamudin din sai karanta ayan farko da kuma ƙarshe karanta abin da ya zo a farko da na ƙarshe amma banda na tsakiya inda aka ce a jefe su idan idan mutum ya ji na in yana da aure shi kenan sai karanta ka gano na babu kenan sai abdullahi bin sa sai daga hannunka da ya ce hannunsa sai gashi akwai aya da take bayani a cikin at-taura cewa idan mutum ya yi zine yana da mata ko ya taɓa yin aure a kashe shi da suka ce wa manzo Allah sama lalle tabbas akwai wannan aya din kenan da sun so su canja wato ainihin ma'anan ne saboda ka hude babu tsoron Allah tare da shi manzo sama ya umarni ya ta kama su aje a jefe su aka jefe su har zuwa wato ainihin lahira to haka nan kamar yadda yahudawa suke caccanja ma'anan taura. haka nan yan bidiya kuma suke da ma'anan qur'ani Abin mamaki zaka ga mutum ke maka malami ne amma sai jawo maka aya fassara ta daban inda za ta dace da bid'ansa za ta dace da son zuciyansa ma'anar ayan na gabas shi kuma yana tunkurawa zuwa yamma matsalansa na yin yamma ma'anar ayan na arewa shi kuma matsalansa tana kudu amma kuma dole sai ya fassara maka wato alkur'ani da abin da shi yake so shi asali dan biya shi ba da hujja yake ibadansa ba sai in ya kafa aƙidansa ko ibadansa sai kama lalubin hujja to kaga zai tunkuro aya kenan ta goyi bayansa ko hadisi ya goyi bayansa amma su ko ahlus sunna ba su da ma wata aƙida sai abun da tabbata a Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su da matsala ba wani abu da suke bautawa Allah ta da shi sai abun da ya tabbata a Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su da tashi hankali idan ka ce musu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalilan ku inda gaske kuke kawai sai su yi ta zubo da dalilin su yi ta zubowa don dama ba su kunci abun ba ma sai a jikin dalilin amma idan mutum dan bid'a ne da zaran ka ce masa kawo dalilin ka to ka nemi faɗa da shi kenan ka nemi tashin hankali sai dai nemi da zai zage ka baka haushi sai kana buƙatar dalili wanda za a tattauna da shi tun da ba da dalilin shi ko ce bakar magana zai soka maka don ka ji haushi kawai ku yi faɗa sai zama kamar ka kawo masa yaki ne maimakon kuma ka kawo masa ilimi ne kana son ka gamsar da shi akan abin da yake daidai ya kawo hujjansa inda gaske yake yi ba zai iya kawowa ba saboda haka shi yasa yahudawa abin nan nake gaya mana kullum duk wata bid'a da ka gani a addinin musulunci to an kwaikwaye ta ne daga wajen yahudu da nasara su ne iyayen yan bid'a kenan saboda haka duk wani caccanja fassara na alkur'ani da yanzu muke ji yan bid'a na yi to yahudawa sun riga sun yi a cikin attaura kamar yadda ya tabbata a alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya je canja fassaran ayan alkur'ani ya fassara ta da son zuciyansa to yayi wa ubangiji subhanahu wataala kaya domin yana cewa Allah yana nufi yana nufin ma'anar wannan ayan kuma alhalin ba haka bane ba ma'anar wannan ayan ba ayan ba wannan abun take dauke da shi ba mun gane wannan mai wannan ya ba fassara ba mun fassara ta wani yana barci kenan wai a kayan karshen nan ba mun fassara ta mun fassara wallahu a'lamu bi adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira mun yi bayani ta dalla dalla kana barci ne lokacin ya yanke mana karatun mu irin wannan an ka takarda na ka dinga jefar da ita kawai sai na gama in ban akwai fassara da ban yi ba sai mu sake a karshe eh, yanzu an tsinka min zaren eh shine ayi an tsinka zaren karatun Allah ya haɗo shi duk mutumin da ya yi fassara wa alkur'ani yadda ya ga dama muka ce ya yi wa ubangiji su subhanahu wataala karya domin abin da yake cewa shi ne Allah haka yake nufi da wannan ayan kuma ba haka Allah yake nufi ba saboda haka ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai tashi ka cikin makaryata cikin wanda suka yi wa Allah karya wanda Allah ta'ala yake cewa ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وتورانا القيامة ذاك قوتن دا سكي وألا كريا فيسكول كنسو سني بجي دمان سكي أفرفاجي القيامة الله تعالى يتي وتر جهنم مكوما ما سجرمان كني an girman kai ne zai sa kai wa ubangiji subhanahu wata'ala ƙarya to makomar ka wutan wutar jahannama ne ba za ka shiga aljanna ba amma da za ka sallama ka miƙa wuya ka sallama wa Allah ka sallama manzala ta sama da da malamai suka fassara magabata da shi kenan ka huta baka da tashin hankali a addininka to sannan ubangiji ta'ala ce wai quluna sami'ina wa asaina mun mun kibi wannan shine halin kafurai dama to a kafurai ko babu kangarere irin yahudu zai zai ce mun ji kuma ba za mu bin ba mun ji ba za mu bin ba saboda taurin kai da kafurci taurin kai da kafurci ummu jamil matar abu lahab lokacin da aka saukar da tabbad ya da abi lahabin wa tabba zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce abi lahab ya halaka da shi da matarsa gaba ɗaya sai ta zo masallaci tana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai ya zage ta wannan ya so da an saukar da tabbad ya da shikenan sai Allah ya hana ta ganin manzon sama gashi yana zaune da Abubakar ta ga Abubakar ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma tana rike da duwatsu a hannunta cewa wai za ta walakanta manzon Allah ta kuma sai Allah ya rufe idon ta ta sani shi take tambaya Abubakar ina Muhammadu yace ban sani ba ina Muhammadu ban san ban san yake ba ta ganshi ba sannan sai ta juya ta tafi sai sai na baka ce cewa bata ganka ba fayar su ce yi eh, Allah ya hana ta gani amma sai ta ce duk da dai ta same shi ba ba abin da zai hana ta tewa kanta sai tana kira ɗakin kawa tana cewa muzammaman muzammaman alaina wa dinuhu abaina wa amruhu Ta tace abun zargi ne muka ki ko mun ki addinin sa mun saba umarnin sa tace abun zargi tana nufin wa manzo Allah sasma maimakon manzo Allah sunan sa Muhammadun abun yabo tunda ita ce muzammamun abun zargi amma wannan kariya ne ubangiji ta Allah ya ba manzon Allah sasma saboda in za ta zaganta zagi wani ba manzon Allah za ta zaga wani manzon ya ga Abubakar ya ce Abubakar baka ga yadda Allah ta'ala yake kare ni daga zagin Yahudawa ba zagin mushrikai ba yasubbuna muzammaman wa ana Muhammadun suna zagin abun zargi ni kuma abun yabo ne ba za su iya zagan Muhammadu ba sai su zagin muzammamu Allah ne yake kare shi daga daga sharrin su da walakancin su dukkan wanda yake kangarewa ubangiji ta'ala ko ya ji maganar manzala su ya ce ba zai bi ta ba ya saurari mummunan sakamako ranar alkiyama kuma inda ubangiji ta ala faɗa cikin wannan suran yace ya idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha a ranar alkiyama waɗanda suka kafurce suka saba manzo Allah sama ta su burin ina ma su zama turbaya ai lebur da su kawai su zama kasa sun yi wannan burin wato su zama kamar dabbobi domin ita dabba idan ran an je ranar alkiyama za a mata kisasi tsakanin da yar uwarta wanda ta tunkura ta cuta ko da ba ta da kaho wanda aka tunkuran sai a sa mata kahon sai karama idan an gama sai a ce ku new turaban ku zama turbaya sai su zama kasa kaga babu aljanna babu wuta kenan to shi kafuri da ya ga cewa za a kai shi wutar jahannama saboda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi sai burin ina ma shi ma dabba ne ina ma ya zama dabba ya zama kasa shikenan babu yabo babu fallasa amma nan duniya an kace masa shi dabba ne to kuma ka nemi fada da shi amma lahira sai yayi burin ya zama dabba kamar yadda Allah ta'ala yake fada a cikin suratul naba yace yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba Rana alkiyama ce ranan da wato mutum zai duba abin da ya gabatar na munanan ayyuka hankalinsa ya tashi sai ka ji kafuri yana cewa ina ma ya zama turbaya ina ma ya zama ƙasa saboda me saboda zai tafi wutar jahannama ne inda ƙasa ya zama shi kenan maganar ta ƙare ya zama kamar dabba kenan to suna cewa maza su ma wasma gaira musma'in saboda izgilanci ne izgilanci ne kaji amma kuma ba abun jiyarwa ba wato kaji kuma kai ka kurumce kamar suna masa mummunan addu'a ne ka ji maganar mu kuma ba za ka ji ba ma'ana daga nan ba za ka sake ji ba Allah ta'ala bai zai amsa addu'ar su ba da izgilancin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yace yahudawa idan za su yi muku sallama suna cewa assalamu alaikum maimakon assalamu alaikum ma'anan assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku assalamu alaikum kuma mutuwa ta tabbata a kanku idan sun ce assalamu alaikum kaga zaka ji kamar sun ce assalamu alaikum ne Man su ma ce to idan suka muku sallama sai ku ce wa alaikum ma'ana ku a kanku za a karɓa mana addu'an musu ba za a karɓa musu ma'ana Allah kashe ku kenan sai haka to wata ran sai su ma yana zaune sai Aisha sai ta ji wani bai hude ya zo Yahuda sun ce assalamu alaikum wato mutuwa a kanku kenan ita ce wa alaikum assalamu wal la'na da mutuwa da tsinuwa ta tabbata a kanku sai maza su ce ishi ne zafi haka ake cewa alaikun kawai ta ce baka ji abin da suka faɗa ba ne samu alaikun ki ce na ji amma in kin ce wa alaikum kawai kin miyar musu da mummunar addu'an su kuma Allah sai ya karbi naki da karbi nasu ba to kaga wannan shine sharrin yahudu kenan a zahiri kaman abun kirki suka maka amma a faɗi ne kuma suna cutar da kai ne suna maka idilanci ne sun dauke ka baka san me kake yi bane baka san me kake yi bane kuma sai zo su ce wa ra'ina asalin ra'ina ka kiyaye mu to amma ba daga ra'ayin ba daga arru'una ne abinda suke nufi kalman wauta suke son su jingina mana ko su jingina manzala ta son wa ra'ina kamar suna ce maka wawa ka saurare mu wawa amma zahirin maganan ka saurare mu ne kawai ka kiyaye ka kiyaye abin da zamu gaya maka sai ubangiji ta ala sai tallasa su sai ya fallasa maganan da suke yi abun kirki suke faɗa ba suna faɗan ma'ananta mummunan ne saboda haka kada sahabbai su yi koyi da su su dinga faɗan irin wannan wato su dinga cewa wara'ina idan za su yi magana wannan shi ma izgilanci ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ta lati walau annahum qalu sami'na wa atana da dai cewa su kai mun ji mun fi maimakon da su ce sami'na wa afaina maimakon su ce mun ji mun ki da cewa suka yi mun ji mun bi hakan da ya zama ya fi musu alkhairi haka nan da ya su dinga cewa abin da maimakon wasma gaira musma'in sai su ce wasma wanzurna wato ka ji maganar mu kuma ka kan saurara mana za mu faɗi wani abu ko kuma ka kalle mu ka fuskance mu da haka suka faɗa da ya a akan wara'ina da haka suke wara'ina dinnan nan mummunan kalma ne duka wannan dai shi sharhin bai hude dama ai shi yana so ya cutar da kai ne kawai shi yasa babu wani abu da bai hude zai zo ya shirya maka kuma ka ce zaka yadda da shi wannan wanda bai san bai hude ba shine zai yadda da wannan duk abun da zai tsara maka to kai ka fakila akwai lauje a cikin nadi ina so taba addinin ka ne shi yasa da corona ta shigo suka ta shigo mana da abubuwa suka taba mana addinin mu ko da haka ya kamata duk abin da zo maka ka bincika ka tabbatar da akwai anya ko da gaske ne abun haka yake ko ba haka yake ba amma ba ka dinga bincika ba in ka bi shi zai je jefa ka cikin ramin damo kamar yadda manzala ta sama ya faɗa saboda haka duk da zai akwai dasisa a cikinsa akwai wani abu da ya ɓoye shi yasa ba za ka yadda da wasu ka'idodinsa ba a matsayinka na kan musulmi domin kana da addinin ka abun da Allah ta'ala ya tsara maka ba za ka yi dabu yahudu ya zama shine yake jagorantan ka ba idan kai haka kai azara to duk abin da ya kama maka ka bincika kamar shaidan ne yace kai abu zai ka bincika to za ka in ba ka ba in ka biye masa to za ka je ka wato shiga cikin halaka shi a nan ubangiji ta'ala yake jiya mana sharrin su to abin da ya kamata a faɗa ba shine abin da yahudawa suke faɗa ba kalmomin su babu kyau kuma izgilanci suke musulmi kuma har yanzu suna musulmi. har a yanzu nan bai huje maki musulmi ne ko ka sani ko baka sani ba idan ka bi shi kuma zai je jefa ka cikin halaka ne in ya nuna yana son ka ya yadda da kai kar ka yarda ɗari bisa ɗari yana son ka domin ubangiji ta ala riga gama magana ya ce walan tarba kal yahudu walan nasara hatta a millatahum yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi addinin su to sai za su yadda da kai ba ka bi addinin su ba kana musulmi da yahudi ya shirya maka wannan ya shirya maka wannan kuma kuma ka ce yana son ka duk abin da suke akwai manufa sai dai kawai in Allah ya zo da kariyansa zai kare musulmi idan suka rike addinin su suka yi tawakkali ga Allah shi Allah ta'ala ya kare su daga dukkan sharrin da suke nufin wato ainihin musulmi da shi sai ubangiji ta'ala ya ce da wayancan kalmomi masu kyau muka faɗa la kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi wa aqwa ma shi yafi adalci kuma yafi zama daidai walakin la'anahumullah sai dai Allah ya tsine musu bi kufrihin da kafircin su idan ka ji Allah ya tsine wa mutum akwai laifin da ne babba ma'anan Allah ya tsine wa mutum ya nisanta shi daga rahamarsa don Allah na shine at-tardu wal ibadu ar rahmatillah kore mutum daga rahamar Allah shine ainihin tsinuwa to da aka duk abin da aka tsine wato ya zama shirgi kenan bai da amfani ya zama bai da wata ƙima da haka ubangiji subhanahu wataala ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa saboda kafurce masa da suke yi kuma ba za su yi imani ba yake sai kaɗan wato sai imani mara amfani amma imani mai amfani ba za su yi ba sai imani mara amfani shine za su yi imani da wani bangare na alkur'ani wanda ya dace da abin da suke so su kafurce wani bangare su imani da wasu manzannin sannan kuma su kafurcewa wasu manzanni sun yi imani da annabi Musa amma ba su imani da annabi Isa ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun yi imani da annabi Isa ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan imani ne dan kadan wanda zai amfane ka wala yusminu wala yughni min ju' ko da ka ba wani amfani da zai maka afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ma jazaa'u zalika wa ma jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizyun wa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fi hayatid saboda haka idan kai imani da bangare na littafi ka kafurce wani bangare to sakamakon ka kaskanci a nan duniya lahira kuma ka je ka shiga azabar Allah ka in za ka shiga musulunci ka shiga gaba ɗaya in ko baka shiga gaba ɗaya ba to kana kwaikwayon yahudu ne su suna gefe gefe ne suna gefe gefe wanda da ya dace da abin da suke so sun yi imani da shi wanda bai dace ba kuma babu ruwansu to anan ubangiji ta'ala yana mana gargadi ne kar mu koyi yahudawa a cikin suratul baqara ayati ya allazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina azabun alim ya ko dan dokai imani kar ku dinga faɗan lafuzan yahudawa ra'ina ra'ina su suna da wata mummunan manufa a cikin ta abinda za ku ce kawai unzurna ka fiskance ni ka dan ka saurare ni akwai maganar da zan yi kuma ka ce wasu ma'u ku ji ku ji alkhairi ku saurari ku ji maganar mu amma kar ka dinga amfani da lafuzan wato ba yahude yana cewa ghaira musma'in ko la sami'ita karka yadda da wannan Allah ta'ala ya ce kafurai akwai azaba mai radadi wanda take jiran su wato ainihin ranar alkiyama duk wani abu da zaka kunkuri yahudu ubangiji ta'ala ya haramta shi ko a magananka ko kuma a aikinka ko a ɗabi'anka ko a ibadarka ba a yi dafa kwaikwayo ba in ka kwaikwaye su to Allah ta'ala zai tashe ka tare da su ranar alkiyama wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ranar kiyama kawai sai ka ganka cikin yahudawa ko makomar ku ta zama daya manzon Allah sallallahu alaihi bai na ce bu'istu baina yadayi sa'ati bisayfi hatta yu'bad ubadallahu wahdahu la sharika lahu an aiko ni kafin tashi kiyama da takobi da yaƙi sai an bautawa Allah subhanahu wa shi kadai ba masa tarayya ba sanai ce wa zu'ila zallatu wa sagharu ala man khalafa amri an sanya kaskanci da walakanci ga dukkan wanda ya saba umarnina sai ce faman tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane za a tashe shi tare da mutane ranar alkiyama ana kwaikwayon yahudu ubangiji ta ala sai tashe ka tare da su hanyar sa daban hanyar ka daban hanyar ka daban hanyar sa daban kai ka da shi lakum dinukum waliyadin addinin su daban addinin ka daban idan ka ce za ka kwaikwaye shi to zai kai kai baro ka kuma dama shi abokin mutuwa yake so yana neman wane ne za su haɗu su je su aikata aiki na ɓarna su je su shiga wutar jahannama tare ya riga san ya halaka wani, idan ka je masa kai ma sai ka je ka halaka kana sallah kana azumi amma zai rusa maka imaninka ya lalata maka ɗabi'unka ka je ka faɗa wutar jahannama da ka kar mu kuskura mu yadda da yahudu da nasara makiyanmu ne باسا سمو دا الخيري الدنيا دا لاهرة الله يسوكي وبنجلي تعالى الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba ya kodanda aka ba wa littafi sune yahudawa da nasara aminu bima nazzalna ku yi imani da abun da muka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani musaddiqan lima ma'akum mai gaskanta littafin da ke tare da ku shine at-taura min qabli an natamisa wujuhan ku yi imani da alkur'ani kafin mu shafe fiskokinku ha mu mai da su ala a ha a kan bayansu wato ku yi imani da alkur'ani kafin mu shafe fiskokinku a shafe hanci da baki da komai sai kuma a mai da shi baya sai mutum ya zama tsakiyansa ita ce fiskansa sai dai dinga tafiya ta baya baya wannan narko ne na azaba ga wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw nal'anahum ko kuma mu tsine musu kamala anna ashabar sabt kamar yadda muka tsine wa ma'abota su ranar asabar wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah abun aiwatarwa ne babu wanda isa ya hana shi aiwatar da hukuncin su don ya ga dama anan ubangiji ta'ala yana kiran yahudawa da su yi imani da alkur'ani su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani baya karyata at gaskanta at yake cewa daga wurin Allah ne kuma ya gaskanta labaran da suke cikin wato ainihin at-taura sai dai alqur'ani ya shafe wasu hukunce hukunce da ke cikin at-taura yasa idan baka yi imani da alqur'ani ba ko ka imani da at ba addini kake yi ba idan baka yi imani da manzon Allah sallallahu ba ko ka yi imani da annabi Musa ko kai ba mai yin addini bane saboda inna ad-dina 'inda Allahi al-islam musulunci kawai shine addini bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar babu wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umma ko wane ne shi ko ba yahude ko ba nasari wato ko yana da addini ko bai da shi dan ya mutu da imani da ni mafarfi ya shiga wutar jahannama saboda haka ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu shari'o'i da qur'ani ya shafe man tsarin yadda suke azumin su ko tsarin yadda suke sallan su to wannan kuma qur'ani ya shafe ya zo da nasa tsarin daban nabi ta'ala ce wa ja'alna abun nan wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Abun da shafi shafin shari'a da tsarin addini kowai ne da irin nasu kuma a cikin suratul ma'ida ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi Musaddikan limafai ne dai min alkitabi wa muhaiminan Ali. Allah ta'ala ce mun saukar maka da littafi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya wanda littafi yana gaskanta littafin da suka zo kafin sa sannan kuma yana hukunci a kansu wato yana shafi ainihin shari'o'in da ke ciki ya tabbatar da wato ainihin nasa to imani da alqur'ani in ji ubangiji ta'ala kafin mu shafi fiskoki wasu fuskoki waɗanda ba su yi imani ba a shafe hanci fiskar ta zama ba hanci ba baki ba idanu sannan kuma mu mai da su a baya baya wato shine mutum kiyasta ta zama ita ce fuskansa kuma a shafe sannan ya dinga tafiya ta ta baya baya wannan narko ne na azaba ake gaya wa yahudu idan ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace auna la'anahum ko kuma mu tsine musu mu kwashe musu albarka kuma la'anna asuba sabt kamar inda muka tsinewa masu su ranar asuba abin da abin ranar asuba wannan daga cikin banu isra'ila ne yahudawa aka samu wasu waɗanda aka kafa musu doka su ne mutanen alƙaryan aila sai aka ce an sa musu doka babu su ranar asabar wato babu kamun kifi ranar asabar alhalin ranan asabar din ita ce ranar da kifayen suka fi zuwa amma me yasa aka haramta musu wannan saboda sabawa Allah in kaga Allah ya haramta maka abun jin daɗi ka saba masa ne to da haka da suka saba ubangiji ta'ala fasikancin su yayi yawa to sai aka haramta musu wato waɗannan abubuwa na jin daɗi haka nan yahudu saboda fasikancin su da zaluncin su aka haramta musu cin naman raƙumi ko kuma kitse wannan duka hukuma ne daga wajen ubangiji ta'ala to haka wannan ma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul araf yake was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yathbituna shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim yace ba da ka tambaye su dangane da alkariyan da ta kasance kusa da kogi ita ce aila wanda suka yi ta'addanci a ranar asabar ubangiji subhanahu ya haramta musu su ranan asabar amma ranan asabar din ne ake samun kifayen da yawa ranan da ba ranar asabar ba kuma ba a samu amma me yasa Allah ta'ala ya jarrabe su yace kazalika nabluhum bima kanu yafsukun muna jarraban su da wannan ne saboda fasikancin da suke fasikanci kaga a ce ba sa yi wa Allah da'a ne yasa Allah ya jarrabe su zama idan ka bauke wa ubangiji ta'ala kai masa tawaye to sai kuma ya jarrabe ka ya haramta maka wani abu ko ya tsoro maka wata masifa duk bala'in da muke fama da shi a yanzu zunubanmu ne suka jawo mana ba wai Allah ta'ala ya zalunce wani a wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun mun zalunci kawunan mu ne Allah ya jarabe mu da wannan kuma sai mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kafin ya dauke mana wayannan mutane alƙaryan sun kasu kashi uku ne da aka hana kamun kifi ranan asabar sai wasu daga cikinsu su suka je suka kama kifin kuma suka ci wasu kuma suka hana suka ce ba su yadda a ci ba su yadda a kama ba wasu kuma suka yi shiru ba su ce kar a kama ba ba su ce a kama ba to ubangiji subhanahu wa da ya tashi halakarwa sai bayanin ya halakar da waɗanda wato suka yi kamun kifin amma bai ce ya tsirkar da wanda suka hana amma bai bayani akan waɗanda su kuma suka yi shiru ba abin da ya faru shine da aka ana su yin su ranar asabar sai suka yi wa Allah wayo Allah kuma ba a masa wayo sai su zo su naɗa tarkon ranar juma'a a kogin kaga ran asabar kifin ya zo zai shiga to sai ranar lahadi sai su zo su ɗau kifin su sai suka kai ba mu yi ranar asabar ba to da haka ranar juma'a ne kenan da lahadi suka yi su ɗin Allah ta'ala ba a masa wayo to shine ubangiji ta'ala sai ya mai da su birrai ya mai da su birrai da ainihin wato ainihin alhansir kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari yake wa iz qala ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu mulikum aw mu'azzibuhum azaban shadida wato wasu daga cikin mutane suka ce dan me yasa ma kuke wa'annan wa'azi mutanen da Allah zai halakar da su kure musu azaba wanda take mai tsanani qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wannan mun kawo uzuri ne zuwa ga ubangijinku domin su tsorita su ƙi su ɗin shi yasa muke musu wa'azi wato ga masu kamun suna yi ga masu wa'azi da gargaɗi suna yi wasu kuma suna cewa duk ne yasa ma za ku tsaya kuna musu gargaɗi mutane da Allah zai halakar da su sai Allah ta'ala ce falamma nasu ma zukiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بئيس بما كانوا يفسقون lokacin da suka manta suka manta kenan da gargadin da aka musu da tsawatar wanda aka musu na cewa kas su kama kifi ranar asabar shi nan sai Allah ya tseratar da waɗanda suke hanawa masu wa'azin kenan yace sai ya kama waɗanda suke kamun kifin kuma da azaba mai tsanani saboda fasikancin da suka yi shine sabawa Allah ta'ala suka martawa ya suka kama kifi ranan asabar to wannan aga anan ayan ubangiji ta'ala ce an tseratar da masu hanawa an azabtar da masu yi to ina labarin wanda suka yi fushi su ba su hana ba wanda suka kame ba su hana ba wasu malayan suka ce su ma an hada da su an halakar da su domin as-sakitu anil haqqi kal amiri bil badid idan kai shiru baka faɗi gaskiya ba kaman kai ai barnan ne mutane suna barna kai shiru kana gani ko kana dariya ma kila sai zama hukuncin ku dukiya wasu suka ce an halakar da su tunda Allah bai bayanin su ma wasu malayan ko suka ce a'a Allah ya tseratar da su ne Abdullahi bin Abbas yace Allah ya tsiratar da su me yasa yake ai cewa suka duk me yasa za ku musu wa'azi mutanen da Allah zai halakar da su da musu azaba mai tsanani a sai fushi suka yi sun yi fushi ne akan sabawa Allah da ku tsale su kai Allah ya halakar da su kawai kaga ran su ya baci ne kila sun fi ma masu hanawan fushi sai aka ce to su ma an tsiratar da su ai dama abin ko ka kishi a zuciyanka ne ko ko ka canja shi da zuciyanka abin nan da harshenka ko a zuciyanka amma dai waɗanda suka hana da baki sun fi kokari ko saboda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illan yastati fa bi lisanihi wa illan yastati bi qalbihi wa zalika adhafu iman kaga wannan sun canja da harshen su wannan kuma a zuciyansu sun yi fushi amma duk da haka dai azaban ba ta same su ba to me me aka mai da su azaban da ta zo musu shine an mai da su birrai wata ayan biri kawai ta faɗa falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi da suka yi girman kai suka aikata abun da aka hana su na kamun kifi ubangiji ta ala ce sai muka ce ku zama birrai kuna makaskanta jam'in firi kenan sai suka zama birrai kuma suka kaskanta shikenan daga mutum sun koma sun koma biri to amma fa birrukan yanzu nan ba su ne boye tan din ba har wani wani yana cewa asalin biri mutum ne wa ga maka ba ga maka abdullahi bin abbas in Allah ya yi wa mutane ya canja halittar mutane to halaka su yake yi to da haka wayancan ka riga an halaka su an gama da su shi kuma halitta ne na ubangiji ta da kila tun kafin ayi wannan abun ma akwai birran sai aka canja halitta su ta zama irin ta irin ta biri da haka wannan birin ba shine asalin mutum ba sai dai biri yayi kama da mutum kamar yadda ba shi ke cewa amma ba mutum din bane yayi kama da mutum to a wata a suratul ma'ida ubangiji ta ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadaba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir da haka ubangiji ta ce ba zan ba ku labarin wanda suka fi kowa sharrin sakamako ba sune wanda Allah ta'ala ya la'ance su yayi fushi da su sannan kuma ya mai da su suka zama birrai da aladu birrai da aladu sai malamai suka ce to manya-manyan sun sai aka mai da kowa alade kananan kuma aka mai da su birrai kowa ya zama biri kawai to su wayancan mutanen da suka yi wa'azin na aka ce karbi wa'azi da sun fahimci za a halakar da waɗannan masu kamun kifi to da aka sai suka ce to yanzu abin da za a yi mu sa katanga tsakanin mu da su kawai sai suka gina katanga tsakanin su da masu wannan sabon Allah suka koma gefe kaga sun raba gari kenan da Allah ta'ala tashi sai mai da su birrai da da alhanzir da aladu to su nan da suka hanan suna wannan ɗaya ɓangare ɗin sai suka ji shiru ba jin motsin mutanen nan sai suka ce ah mutanen nan ba sun daina motsi sai dai a ji kukan alade ko kukan biri sai suka ce anya fa abin da ya faru sai suka haura katanga wani haura ya leko sai mutanen nan sun zama birrai gaba ɗin su da aladu sannan sai suka hauro katanga suka zo suka same su to shi mutum wanda ba mai da shi biri ba da zai gane dan uwansa ba domin ya zama biri ya zama alade ta za ka zama biri kuma ka gane wani dan uwanka ne duk ba ko ka zama ka ga alade ka sai dan uwanka ne aka mai da shi ba ka iya ganewa amma dai sun zo sun shiga cikin su da shikenan shi kuma wanda aka mayar biri ko alade yana iya gane dan uwansa ko da ka sai zo yana ta sunsuna rigansa yana sunsuna jikinsa to nan ne sai ka gane cewa wannan fa dan uwanka ne to shi ne sai su kawo musu wa'azi ba gashi mun ga muku ba za mun faɗa muku mun faɗa muku yanzu gashi abin da faru da ku kuma shi kenan fa daga baya Allah ya halakar da su gaba ɗaya shirye su a bayan ƙasa to kaga shine ba haushe yake cewa in ka ƙi duk da bai ji bari ba zai ji hoho to da haka in an ce ka bari ka bari ka ƙi to da rabon zaka sha duka ne kawai yawwa saboda haka an ce kada su yi kada su yi suka yi Allah ta'ala ya halakar da su kaman kafirin makka ne kar ku je yakin badar ku koma suka ce ina sai sun je aka je aka halakar da manya-manyan gaba ɗaya abin nan a yakin badar to wannan gargadi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wato ya ba mu wannan kissan don mu san cewa ba saba masa da muke yi Allah ta'ala yana da daman ya mai da mu birrai ko kuma mai da mu aladu don Allah nan mutane mai suka yi ne ba kamun kifi ne ranar asabar ba yanzu sabon Allah da muke binin ka wannan ba doka ne fa karka kama kifi ranar asabar idan ya kama shi kin aka mai da shi biri ko aladi yanzu mutum nawa suke zina a cikin mu suke shan giya suke fashi da makami suke ta'addanci suke kashe yan uwansu suke kwace dukiyan jama'a wasu ma suke shirka da bidiyoyi sabon Allah kala kala wanda ya fi wancan ya fi kamun kifi rana a safar amma Allah ya halakar da wa'ancan mu kuma ya kyale mu to da ya kyale mu shikenan mun haye ne inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yakan saurara wa mutum yayi ta sabon Allah amma ran da kama shi fa ba zai kubuce masa ba so da haka Allah zai iya mana wannan in kaga ya kyale mu to mun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da albarkacin bayin Allah na gari da suke istighfari ko yaushe don ubangiji ta alaya ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala zai alhaka halakar da wannan al'umman ba alhalin manzo da sama yana cikin su kuma bai zai halakar da ita ba alhalin akwai masu istighfari a ciki yanzu kan manzala sama ya bar duniya yanzu muna cikin albarkatin masu yin istighfari a cikin mu masu neman gafaran ubangiji ala amma da haka ba Allah sai ya halakar da mu gaba daya a neme mu a rasa samu don sabon Allah da muke yafi na wa'annan mutane yafi na wa'annan mutane saboda haka mu ji tsoron Allah manzo Allah sai sama ya yi addu'a kada Allah ya halakar da al'ummarsa kamar yadda ya halakar da al'ummatan da suka gabata kar a mana ruwan tufa na halakar da mu kada aiko mana da iska mala'ika jika mana tsawa mu halaka da sobin sabon Allah mu Allah ta'ala ya amsa masa ba don albarkacin manzo da sama ba da an dade da halakar da duniyan mutane annabi ludu me suke ne ba liwadi suke ba Allah ya kifar da alƙariyan kawai ya sama ya koma ƙasa aka bi su da ruwan duwatsu yanzu ba alwadi ne har shedan ya zo ya sa mutane ma in kai za ka yi kuɗi wai sabon Allah don don Allah yana jin tsoronka wai sai in ka saba masa shikenan sai ba sai sai ba ka arziki ba a neman arziki da sabon Allah arziki kaddara ne daga wajen ubangiji ta'ala su sama yace inna ruhal qudus qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril ya zo ya mini wahayi yace ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa turan gini turan zane ba kokari ka ne ke sa ka samu arziki ba taimako ne na ubangiji ta'ala kaddara ne na Allah ba rashin kokarin ka ne zai sa kai talauci ba Allah ne ya kaddara maka idai ka tashi kai himma ka roki Allah ta'ala ya baka yake to ku ji tsoron Allah ku nemi arzikin ku ta hanyar halal ta hanyar halal idan ka same shi ta hanyar halal sai Allah ya masa albarka in ta hanyar haramun ne Allah ya kwashe masa albarka kai ta shan wahala ga arzikin amma wahala kake sha sai shi ɗaya zai maka wahayi ya ce wai wai ka saba wa Allah ko kai shirka ko kai luwaɗi za ka yi kuɗi kenan Allah tsoron ka yake kenan sai ka saba masa zai baka wance yana ta yana ibada yana nafifi da karatun Qur'ani bai samu arziki ba kai kuma ka zo ka saba masa ka samu arziki ai da tun mutane sai su koma masu sabon Allah da kowa zai koma yadda duniyan nan ake son duniyan nan galibin mutane da sabon Allah yana kawo arziki da za su koma zuwa ga sabon Allah ko da haka sabon Allah talauci yake kawa da kuncin zuciya da wahala ka shiga halin kakani kaye ba ka da walwala ko kana da kuɗin ba arziki kake da shi ba wahala kake sha da ka saba wa Allah ta'ala akwai tsatsa a cikin zuciyanka akwai kunci haka Allah ta'ala zai sanya maka baka da kwanciyar hankali ko kaɗan wanda ji daɗin rayuwar duniya shine wanda yi wa Allah ta'ala biyayya ya nemi halal ko da kaɗan ne ne albarka amma in dai saba wa Allah ta'ala kake to ka haɗu da wahala a duniya so ubangiji subhanahu Ta'ala. ya kyale mu ne mu ci albarkacin manzon Allah ta sama da kuma istighfari da bayan Allah suke a cikin mu sai Allah ta'ala ce wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah abun aiwatarwa ne wato in Allah yayi nufin abu babu wanda isa ya hana alul lima yuri me aikata abun da ya ga dama ne Wai za ka ba amran inna ma hukun lahu kun fayakun yana so ya hukunta al'amari zai ce kasance kawai sai abun ya kasance saboda haka babu wanda da kuma ya hana abun ya kasance la lima arada duk abin da ya nufi ba wanda ya isa hana sallallahu alaihi ubangiji subhanahu wata'ala inna rabbaka labil mirsat Allah yana nan a madakata idan bai kama ka nan ba to zai je kama ka kuma abun nan a lahira to ka kamun lahira ko ya fi muni akan kamun kamun duniya sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Ubangiji ta وكان أمر الله مفعولا الأمر أن لا أبن أي وترواني idan ka ce umarnin Allah abun aiwatarwa ne to sai dai al’amurul qadari a shari’i idan Allah ya yi umarni in ya kaddara zai faru sai faru amma bai kaddara shi ba sai kaga wanda aka ba umarnin kuma bai yi ba saboda me saboda kaddara ba ta shigo cikin sama amma in al’amurul qadari ne ne abin da Allah ya hukunta zai faru a duniyan nan to babu wanda ya sai hana wannan abun faruwa amma zai iya cewa kai sallah ka kin sallah kaga umarnin sa ne zai yi cewa kai azumi ka ki to wannan al'amru shar'i kenan umarni na shari'a amma da kaddara kuma ta shigo cikinsa, to za ka yi me Za ka yi sallan za ka yi kuma za ka yi azumi to amma nan ana magana azabar Allah yin Allah ya nufin ta ba wanda isa ya hana wani bai isa ya kare maka ita ba shi sa ai duk al'ummatan da Allah ta'ala ya kaddara halakar da su sun ya halakar da su adawa an halakar da su da iska samudawa da tsawa fir'auna da jama'arsa da teku mutanen annabi nuhu da ruwan tufana mutanen annabi lutu aka kifar da su aka bisu da duwatsu kowanne an kama su na aka nitsar da shi cikin ƙasa har yanzu yana nitsewa a cikin dukkanin su ba wanda ya hana azabtar da su mutanen annabi yunus su ne allah ya musu gargaɗin azaba kuma ya ɗauke musu ita bayan azaban ta fara zuwa da suka da annabi yunus ya yi musu gargaɗi ya yi musu gargaɗi akan su imani in sun ki Allah zai azabtar da su suka ki su imani so ne ya musu to ku kula da shi in ya bar garin azaba za ta sauka muku shikenan sai suka ga ya bar garin alaman azaba tana zuwa kenan to sai suka tsorita suka tuba suka yi imani da shi suka ɗauko yaransu da manyansu maza da mata da dabbobinsu suka haɗuri ɗaya suka dinga yi wa Allah ta'ala kuka suna tuba suna kuka suka raba dabbobin ma eh, da ƴaƴan dabbobin da uwayensu sai a kora ƴaƴan can gefe uwan nan gefe kaga dan dabba sai ta kuka ƴaƴan suna ta kuka yara na kuka mata na kuka da bala'i yana zuwa suka tuba suka kaskantar da ubangiji kansu zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala sai ya dauke musu wannan azaban su ne kawai suka samu wannan gatan dan Allah ta'ala ya nufin abunsa kuma babu wanda zai hana shi wannan ganin damansa ne ya dauke musu ya ji tausayin su ya dauke musu to kai kenan kai ma idan ka saba Allah ta'ala sai ka kama kuka kamar dai ce maka kana cewa Allah ya yafe maka ji tausayin kai ji kanka ya yafe maka idan Allah ta'ala sai ya yafe maka haka bayan Allah suke yi irin su Malik bin Dinar sai mu ce kama gemu shar hawaye yana zuba yana sa gemunsa gemunsa na diga da hawaye yana tubawa Allah subhanahu wataala tare da cewa sun fi mu kyawun ayyuka alayka bi raf'i sautika bil buka'i ala ma kunta fihi min awijaji ka ga muryanka ka dinga kuka saboda halin da kake ciki sai Allah ta'ala ya ji tausayin amma kana nuna isa da dagawa da girman kai sai Allah ta'ala sai ka maka bangiji ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in an masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi liman ya sha'u ga wanda ga dama wato baya gafarta shi a lahira idan ka je lahira da shirka to Allah ba zai saurare ka ba wuta ta tabbata maka amma duk abin da ba shirka ba ubangiji ta'ala in ya ga dama zai gafarta maka shi idan ka je lahira sai ya yaki maka ka tafi aljanna sai Allah ta'ala ce wa man yushrik billah duk wanda yawa Allah shirka fuka, iftara isman azima wannan ya kirkiri laifi babba babban laifi to ubangiji ta'ala ba ya gafarta in an masa shirka aka mutu akan shirka amma idan a nan duniya kai shirka kuma ka tuba a na duniya din ubangiji wata ala su gafarta maka don ya ce da zina kafaru in yantahu gufar lahum ma kafara so da aka a kafar in dai sun hannu daga shirkan nan to za a gafarta musu abin da ya gabata duk abin da suka yi na shirkan an yafi musu yanzu duk wanda ya shiga musulunci shi kenan. haka manzala sallama shi ma ya faɗa Ya alam ta alam bi anna al-islam yahdu ma kana qablahu wa anna at-taubata tahdu ma kana qablaha musulunci yana rusa abin da aka yi kafin sa da ka musulunta shikenan tuba tana rusa duk laifin da aka yi a baya inda ka tuba mai kyau Allah ya karba shikenan duk laifukan su rushe to amma wannan ayan tana maganar lahira idan mutum ya kuskure ya mutu yana shirka to fa Allah ta'ala zai zai gafarta masa shikenan ya tafi wutar jahannama ba shi babu shiga babu shiga aljanna za ka tun yanzu sai ka tuba kuma ka tuba da wuri in ba ka ba yanzu mutuwa za ta zo ta ɗauke ka amma duk abun da ba shirka ba kuma in mutum ya mutu yana yi to Allah yana iya gafarta masa kai kaza kai kaza an yafe maka baka tuba a duniyan ba amma a lahira sai Allah ya yafe maka in ya ga dama matsalan shine baka san kana daga cikin wanda Allah zai ga dama ya gafarta musu ko baka ciki saboda ka tun anan duniya sai ka tuba ubangiji subhanahu wataala ranan alkiyama akwai waɗanda zai matso da su ya sa musu sutura ya ce a duniya kayi kaza kayi kaza haka ne na rufa maka asiri ya ce eh ya rabbi haka ne sai ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya a nan lahira ma na rufa maka asiri na kafarta maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa muna daga cikin su a wani hadisin manzon Allah ya ce inna Allah yaqulu ya abdi ma abattani wa rajautani fa inni ghafirun laka ala ma kana fika ya bawa na matukar ka bauta mini ka kaunaci rahamata to zan gafarta maka zunubanka inji ubangiji ta ala da kansa ya abdi innaka illa qitani bi qurabil ardi qadaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a laqituka bi qurabiha maghfira ya kai bawa na idan da zaka ni da cike da kasa cikin kasa da da zunubai amma ka zo baka mini shirka ba da ni kuma zan haɗu da kai da gafara da cikin ƙasa gafara in ya dama kaga kenan shirka ne kawai ba zai gafarta maka da shi ba in ka haɗu da shi a ina a lahira shi sa idan mutum ya mutu baka isa ka ce dan wuta bane ko da yana aikin yan wuta ka isa ba sai dai ka maida al'amarin sa zuwa ga Allah wa man yamut wa lan yatu an wizrihi fa wi ila Allah jami'a amri duk wanda ya mutu bai tuba daga laifinsa ba kawai ka bar shi a cikin mashiyan Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ina gafarta abin da bai kai wannan ba ga wanda ga dama sai ka bar al'amarin sai zuwa ga Allah ghaibu ne wa man yatub wa lam yamut an wa lam yamut wa man yamut wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwad li rabbi ko wi ila Allah jami'a amri to kaga shishigi ne ka taya wani dan wuta ne wani dan kaza ko musulmi wanda ya mutu da imani wannan kana cikin hadari domin wani yayi wa dan uwansa nasiha akan ya daina laifukan da yake sai yaki sai ce masa ma an aiko ka manzo ne wuri na sai ce wallahi Allah bai zai gafarta maka ba Allah ya aiko mala'ika a gaya manzo sama wane ne yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba na gafarta masa shi kuma na lalata masa ayyukansa don shishigi ne cikin al'amarin ubangiji subhanahu wataala ka ce wane dan wuta ne kuma yana musulmi Ko min sabon Allah da yake yi yana da imani a tare da shi yana da imani shi yasa aqida shi ne wala naqatu bi ahdin bi jannatin wala nari mu ba za mu cewa ne dan aljanna ba za mu cewa ne dan wuta bane komin ayyukanka duk yadda kake a zahiri wali ba mu isa mutum yanzu haka kana cikin aljanna ba ba mu san abin da ke cikin zuciyanka ba ba mu san ya ka cika ba duk abin da kake na sabon Allah matikai kar musulmi ne ba za mu ce kai dan wuta bane in ba mu sani ba ko Allah ya maka kallon rahama ya yafe maka dukan dukkan ka. to irin wayannan abubuwan mubashira ne suna yi wa mutum albishir ya tsaye tamani rahmar Allah ta'ala don faɗin Allah ta qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku wanda kuka yi barna kuka yi ta sabon Allah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya kuma Allah mai gafara ne mai jin kai to ba dama ka yi hukunci wa wani ka kace dan wuta ne wannan yana al'amarin sai yana ga Allah subhanahu wataala saboda wayan gafiru ma duna zalika liman yasha manzala sama ya ce a akhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yawm al-qiyamah yace na jinkirta cetona ga masu manya-manyan zunubai cikin al'umma ta ranar kiyama kaga masu manya-manyan laifuffukan ma suna samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa marjuhun shafa'atu ahli khairin li ashabi kaba'ir Jibali saboda haka duk wanda suke ko duwa ko ya kai girman duwatsu ana tamanin manzala ta sama zai cece su to kar kai wa Allah shi shigi ka kai wani wuta Allah ta'ala bai kai shi bai kai shi wutan ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace yana gafarta wato zunubai ga wanda ya ga dama ya gafarta masa a lahira amma matakar ba shirka ba ne. shirka ka sai in ka tuba tun daga nan duniya to sai kuma ya faɗi hadarin shirkan ce wa man yushrik billah faqad iftara isman azima duk wanda ya yi wa Allah shirka to ya kirkiri babban laifi ba laifin da ya fi shi ai babu shi yasa ba ka shiga aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya shirka Allah ya haramta masa aljanna yayi hannun riga da aljanna aljanna na gabar shi kuma ya tafi yamma Koma kuma sautar jahannama ne ba mai hana a shigar da shi shi yasa ka nisanci shirka ana ce maka shirka ka san me ne ka ta domin karka je ka dawoma a wutar jahannama ubangiji ta lace inna shirka la zulmun azim wato shirka zalunci ne wanda yake babba ba zalunci domin zaluntan Allah ne haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka je ka tsaye wani ko dan adam ka zalunta Allah bai zai barka ba sai in dan adam ya yafe maka tana kuma ka zalunci ubangiji subhanahu wataala Abdullahi bin Mas'ud ya tambayi manzo Allah ta sanar kan da zuwa cikin Sahih Bukhari da Muslim yace masa ayyu dhanbi azam ya rasulullah wani laifi ne fi girma kuma za su ya ce masa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halitte ka shine ka masa shirka Allah halitte ka shi kadai ka sani shine ma halittin ka me yasa zaka je ka haɗa bautansa da wani shin wancan din ya halitte ka ne ko shi yake azarta ba abin da yake iya maka sai dai ma kila kai ka taimake shi to kaga wauta ne mutum kuma ya je yana haɗa bautan Allah da bautan wani duk wanda yaka ya kama wutar jahannama ne mu ji tsoron Allah mu kaurace wa shirka ba kamar yadda masu bidiyoyi ba sa son magana akan shirka ko bidiya ba wallahi ka ji tsoron shirka idan baka ji tsoron ta ba za ka je ka fada cikin ta kuma ka fada wutar jahannama har abadan abada ba za ka fita ba Allah ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malam mai tambaya na farko yake cewa menene hukuncin wanda baya tsayar da sallah tare da kuma ya kudurce wajibinta yace shin haddin da za a masa haddin ridda ne ko haddin ko barin sallah sannan kuma za a yi masa sallah duk wanda baya sai da sallah kamar yadda muka muka sha karanta a cikin hadisai yana wato dabda kafin cewa sai ka ubangiji ta'ala ko manzo ta yake cewa bainar rajulu wa bainar kufri tarkusala tsakaninka da kafurci shine barin sallah kana barin sallah zaka fada kafurci to da ita ce azamul ibadat ibada da tafi kowace girma in mutum ya bata ta komai zai iya bari ai shi yasa abun nan musulmi sai a ce masallaci mai sallah ne saboda sallan ita ce alama ta zahiri to da haka duk wanda baya tsaye da sallah yana cikin hadari kuma manzala sama ya ce ita ne za a fara yin hisabi da ita ranar kiyama in ta cika a karbi sauran ayyuka in ba ta cika ba a miyar maka kayanka sauran ayyukan ba za a duba ba to akwai wani abu da ya fi maka sallah ne to amma idan mutum yana da imani zai iya shiga cikin mashi'ar Allah a cikin hadisu shafa'a za a zo a ceci masu zunubai suna da masu ayyukan alkhairi har a zo a ceci mallam ya amal khairan kaddu wanda bai taba aikin alkhairi ba to wannan ne ne suka kafa hujjan cewa wanda baya sallah matukar yana da imani in dai shi musulmi ne ba za ka ce masa kafuri wanda ya fita daga musulunci ba sai dai kafuri mai buturcewa ubangiji subhanahu wataala saboda in tun da aka ce za a ci wanda bai aikata aikin alkhairi ba kwata-kwata to kaga in da yana da sallah ko ba za a ce lam ya amal khairan kansu ba bai zai aikata aikin alkhairi kwata-kwata ba to amma za ka so ne a ce wai sai an kona ka da wutar jahannama kafin a fita kai a saka aljanna mutum bai rai so haka ba to tun da ba ya sallah haka za ta faru da shi saboda haka ko da an cece shi zai shiga wutar jahannama shine galibi duk da cewa wasu zai iya wa Allah ya lukke su da rahamarsa to ko wutan duniyan na aka ce za a jefa ka a cikin ta a tsamo ka sannan a kai ka aljanna ai ka shiga uku Za ka muji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah wanda yake cewa malam in kai bayani kayi bayani kan wani belt da kafirai suke sawa idan har musulmi ya sa ya yi ridda ya ce akwai wanda na sani malam ya sa kayan kirismas a ranar kirismas ya ce shi ma wannan ya yi ridda to abinda ake karatu ne kila na bayan abinda ake nufi da bil wanda ake sawa na kafurai wanda yake tare da shi ne wanda suka keɓanta da shi ana ce masa zunnar wa auda bizi zinnari nar wato shine kaman cross ne idan mutum ya rataye cross a wuyansa to an tabbata dama in ba kirista ba ba wanda yake sa cross to kana sa wannan cross in ka fita daga musulunci wannan ba a karban wani uzurinka to a dace a wani bil musamman na kafure duk wanda ya daura shi to kawai alama ne ba yanda ma za a yi tunanin ba kafuri ba ne to mutum yana daura shi ya fita daga daga musulunci gaba daya amma idan ka sa kayan kirtimen ne ne kayan kirtimen idan wani anko aka yi ka zo kasa ai wani ba zai gane ba ma cewa cewa wani kayan kirtimen ne kasa idan kayan arna ne kake sawa wannan haramun ne kake aikata shi ne wanda muka yi bayanin su ɗazu ka sa wani kaya wanda za a iya maka ganin kila kamar ba musulmi ba ne wanda ba musulmi ne suke tashi to amma kuma wani ma wanda ba wanda musulmi ne yakan sa amma dai alama ne na cewa ba musulmi bane in mutum ya sa to irin wannan haramun ne shine muka ce za a tashe ka da sura nan alkiyama amma wanda abin da yake banci wanda ba musulmi ba kaman cross din nan da wancan bil din ba san irin sa ba yanzu kaman babu irin sa to idan mutum ya kuskure ya sa cross a wuyansa to kawai ya fita daga musulunci don wannan kan babu wani musulmi da zai sashi in ka sashi to dama kar ka yadda da kiristancin ne ka yadda da wannan addini ne shi yasa ka sa so da haka duk wanda ya yadda da wannan addinin kuma ya kafur ta fita daga musulunci na'am wanda ke cewa shin malam zan iya yin sallar isha'i da tarawihi a gida da mata yace da mata na da kannena eh, za ka iya yi amma ka je masallaci ya fi tunda maza su ya sunanta ta a masallaci amma za ka iya yi da mata da kanninka ba matsala ba ne amma inda za su iya yi da kansu su su yi kai ka zo masallaci da hakan din ya fi saboda hadisin da ya kwadaitar akan ayi nafilan a masallaci sai masu addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi masu bukatun addu'o'i ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين